صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da kuwa a wannan yammaci na ranar talata a yau muna shirin da biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da shirin da biyar watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar cikin tafsirin mana littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin tsoron sadiq gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka kuma ina fata daga yau za a hakura da rubuto tambayoyi saboda lokaci ya kure na haka wanda yake da tambaya shi warware da ta koda bayan ramadan Allah ya kai mu jibi alamun zamu rike wannan tafsiri da muke gabatarwa muna kokari mu kai karshen suratul sad idan mun tsaya ta karshen sura in Allah ya raya mu shekara mai zuwa za a ci gaba da tafsiri sai zama za a tashi farkon sura to da haka idan mutum ya rubuto tambaya ba za a samu yanzu saboda koyewar lokaci wannan yana cewa annabi yusuf ya yi zamani a misira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a madina to shi annabi suleiman a ina yi nasa zamanin annabi suleiman ya yi nashi zamanin a kudu baitul muqaddas wannan ya duba ma ana cewa shi ya gina wannan masallaci ko wannan wuri ibada na bai baitul maqdis da haka a can yayi zamani wasu suna cewa mulkin shi ya kai har garuruwan sham har wajen abin da ya shafi area yaman domin wannan mata da Allah ya ba mu labari mai mulki a cikin suratul saba ta garin saba garin saba kuma iya yaman ne ko tana cewa mulkin shi ya kai har zuwa can amma dai inda ya rayu shi ne wannan nahiya ta kudu wannan bangare na baitul muqaddas abin da ya kawo har garuruwan sham lubnan a yanzu kasar labanan a yanzu da kasar jordan a yanzu da a syria wannan nahiya ce mai albarka wuri ne da ake kira da sha, wuri ne da yake da albarka to da haka annabi suleiman a nan yara yace ya kasance yana yawan mafarki dab da sallar asuba to zai iya yin taimama saboda kada ya rasa sallah a jami ko ko sai ya yi wanka zai yi a'a gujewa jami ba zai sa ka yi taimama da ko koda za ka rasa jami sai ka yi wanka shi ne abin da yake daidai a wa jami baya cikin dalilan da zai sa mutum ya yi taimama alhali yana da janaba da ka abin da yake daidai ko da za ka rasa jami za ka yi wanka ka karkasa sannan sai sallah domin idan kai sallah da da taimama alhali kuma ga ruwa ga komai kurin dan kada jamfi muke sa to har yanzu tana nan mai jaraba a cikinka yi taimama za ka yi wanka ne sannan ka zo kai sallah ya halatta soke alkur'ani a kwana daya a cikin watan ramadan eh wasu malamai sun faɗa haka in ban manta ba kamar ibn rajab cikin lasaifin ma'arib ya kawo maganganun wasu daga cikin magabata da suke ganin saboda girman watan ramadan da albarkar da ke ciki don mutum ya sauke a rana dai babu laifi to amma gaskiyar magana abin da yake akalla mutum ya yi a kwana wannan shi ya fi shi ne abin da suna ta maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ta mata da haka mutum ya sauke a kwana uku din shi ne ya fi zama daidai hukuncin sujjada tilawa bayan da asar za ka iya yi in kana kira a tsaro gurin sujjada tilawa za ka iya yin sujjada don ita ba sallah ba ce sujjada ce shi ya sa maganar fuskantar alkibla maganar yin alwala don za a yi ta duk wannan magana mafi inganci cikin da malamai ba sharadi ba ne inda ya kana da sarkinka to ba sai ka yi alwala ba ba sai ka fuskanci alkibla ba amma in kana da alwala din kuma ka fuskanci alkibla dan hakan shi ya fi don haka za ka iya yin ta koda bayan la'asar ne in ta kama ka kana karatu ba wala cewa ana ce kowace addu'a da ta zo a sunna a'a akwai addu'a da ake ambatowa ana yi a cikinta ko kuma wasu malamai suka ce ka yi su ce su bahana rabiyar abin abinda ake faɗa a cikin sujjara ta sallah ko kuma kai wancan addu'a da da ake ambatawa eh su ba menene sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu eh har zuwa ƙarshe ko kuma ma ko shiru kai inda kai sujjada ka ɗago to maradi ya biya ka cika umarnin Allah ba da wani wannan yana cewa a ya faɗi sunan shi ba sai na karanta sunan ba har da lakabin shi yana cewa shi dan ya jarabce shi da shaye-shaye amma yana so a roƙa mai al'umma, annabi a kan Allah ya yi masa muna roƙon Allah ya yi masa Allah ya yi masa yace hakan yana faruwa ta sanadiyar abokai shi har waje na suke zuwa ko mun yi fada sai sun zo na ci alwashi na shi alwashi idan azumi ya zo zan daina amma abin ya fi tira da an sha ruwa nake fara sha to a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi maka kuma ka ci gaba kai ma da addu'a da dagewa kuma tunda har ka gano daga ita matsalar take to ka samu rabin maganin matsalarka tunda ka gano abokai ne to yadda za a yi karɓi da waɗannan abokan in ta kama ka yi hijira ma ka hijira ka bar unguwar ba wani guri inda inda wata ɗan uwanka yake inda can za ka samu mutanen kirki ka zauna da dama yana cikin abin da yake sa a lalace abokan banza wuri yana da tasiri wani sa'in a gyaruwar mutum da shi wasa in kun karanta hadisin mutumin da ya kashe rai da sakin da tara da ya wani jahili wace cewa yana su ya ba wancan jahilin ya ce bai da ba a wajen Allah sai ya kashe shi ya cika ɗari daga baya dai dai nemo ne mai ilimi ya zai tambaya ce a ah, wa zai yi kange tsakaninka da Allah wa zai hana ka tuba tsakaninka da Allah da su ka tuba sai ce ka yi hijira ka bar wannan gari ka tafi gari kaza can akwai mutanen kwarai ka bautawa wannan yanzu da kenan wuri yana kai tasiri akan yaruwar mutum ko lalacewar da haka ni shawarar da zan baka ka nisanci waɗannan abokan iyayen da za ka iya in ta kama ma ka bar unguwar musan inda ka koma ba ka je kai zaman ka har sai imani ya yi ƙarfi a zuciyarka tsoron Allah ya tabbata da haka yadda za ka yi ka guje musu ka guje musu in kuma ma ba za ka iya hijira ba kila ba ka da inda za ka je ko menene to ka daina zama inda za ka zanka ka dinga tafiya gurin mutanen kwarai kana shigewa masu yin ba za su same ka ba da izinin Allah za ka gane na kai dai ka kulla niyya mai karfi a zuciyarka ka kuma nemi taimakon Allah sannan ka guje wa da da zai kai zuwa ga wannan mummunar ɗabi'a ɗin to da izinin Allah za ka gane na to wannan kuma yana maganar cewa kamar masu suke ba ta da lafiya har yake ba ta biya masa bukata ko kuma yana nuna cewa kamar an yi magani ne kuma abin yanzu ya wuce gida inda yana fahimci tambaye shi yana cewa ga shi har an samu matsala cikin azumi an samu karbuwa domin matsayin azumi azumin ya lalace azumin da kuka sadu da juna ya lalace kai da ita gaba daya in tilasta mata kai ko ta tilasta maka to malamai ne sun tattauna ana iya tilasta namiji saduwa da mutum wannan akwai tattauna malamai Akai, ita mace ne ana iya tilasta mata shi namiji da ake tattaunawa saboda namiji ba zai iya saduwa da mace ba dole sai sha'awar ta samu ba domin tana ganin ba tilasti a kan shi to ko ma dai ne idan tilasta mata kai da karfi to ita a nan malami ba ta wajabta mata kafa amma ita ma da ta, ko ka haɗu to duk gaba da azumin ku ya lalace kuma sai kun yi kafara sai kun yi azumin watanni biyu a jere shine kafara watanni biyu a jere shi ne kafa ba za mu ce azumin kwana sittin ba azumin watanni biyu domin wata yana iya kwana talatin yana iya kwana ashirin da tara da haka in kuka ɗauka farkon nan da aka ce ɗaya ga wata kuka ɗauka to za ku ta yi har sai wata na biyu an ce ɗaya ga wata yau kuma wata ya ƙare an ga wata ko kuma wata ya ƙare wannan yana cewa cikin zagaye yana cikin zagayen katangar masallaci ke shida. a kama ruwa ko zo ko da baki kuma yana itikafi ya itikafi ne gaskiya asali mai itikafi ba a sun fita daga masallaci sai inda larura ta bukatar ɗan adam kamar kama ruwa kamar yin bawali kamar cin abinci inda ba za a ci a cikin masallaci ba saboda kada a bata gurin wannan sai ya fita haraba ya yi larura sai ya dawo amma al'adu mai itikafi ya zauna a cikin masallaci wannan shine ma'anar itikafi ba wanda zai yi itikafi kullum yana haraba masallaci rabi da rabi to wannan kafin rabi da rabi yake ya zama fitar ka haraba sai inda larura inda larura da za ta fitar da kai da shari'a ta yadda wanda kuma ba zai yi aida a masallaci ba to wannan shari'a ta yi ma rangwami da haka idan ya zama akwai ban ɗaki a harabar masallaci to ba buƙatar ka shiga gida in ba ban ɗaki ko kuma ban ɗakin ɗaya ne ko ya yi kaɗan kuma kai kana da buƙata za ka kama ruwa kana jin bawali ko bayan gida to ba za shi a cutar da kai ba tun da gidanku yana samfara da masallacin sai ka shiga kai ka fito amma in ba haka ba al'asu kada ka shiga kada ka dange zama dai ranar kan kada bambanta da lokacin da baka itikafi in kullum kana dangala a gida ai kamar kana nan za ka shiga ka ganta shaganka ya ai me haka kenan ai kaga itikafi kai mai itikafi to ake ka yanke daga barin jama'a da duniya gaba ɗaya ka tara zuciyarka da tunaninka kan abin da ya shafi Allah da kyakkyawan makoma da ambatan Allah da haka in ba larura ba ta ba yadda za a yi karɓi shi gida kuma in buƙatar ka ga ta nan kusa to kada ka tafi nesa abinci ne za ka siya amma ga sha raba masallaci ba buƙatar ka fita ka tafi can ka ce kana son mai daɗi ko iri kaza a ka tsaya nan kusa saboda shi mai yi itikafi abinda ake nufi shi shine da jimkan masallaci ɗin wala tu bashi ruhunna wa a antum aakifuna fil masajid to idan ya zama kana waje kullum kana rabi da rabi kana waje kana ciki to ya zama ba in kitabi kake ba kullum dai kana dai nuna ne a inda masallaci yake to da haka masu ta itikafi sai su kula da wannan ya yi rabi a sallah ya manta ban yi kabri ba har yayi sallama ya sallah kake abinda malamai suke ambatawa in ka tuna a lokacin ba wani kabri nisa ba sai ka yi sujjara ba da ya wadatar in kuma ya yi nisa yawanci malamai na cewa sallah ta danta, babu komai a lokacin da tuwa ne a wasu malamai kuma suna sharɗa su zama abin da aka bari din ba bai kai kaza bai kai adadin sunna kaza ba ko kaza amma dai magana mun inganci in har ka manta in ka tafi lokaci ya tsawo to sallah ta inganta kamar yadda ibnu qudama cikin al-mughni ya kawo matsala yana da tambayoyin da za mu amsa kenan sai kuma in Allah madaukakin sarki ya kai mu da har yanzu muna cikin suratul fa jiya mun fara karanta ayoyin da Allah yake babu kissa ta annabi ayyub daga kan aya ta 41 mun karanta ayoyin amma ba mu karasa bayani ba lokaci ya kure mana da haka yanzu za mu koma kan aya ta 41 mu karanta zuwa ayoyin da suke biyo mata bayan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصح وعذاب اركض بإذنك هذا مستسم فارجوا وشراب ووهبنا عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنكب وعذاب الله يشيك عن بشفا ومو أيوبا إذ نادى ربه يا عيسي كراء فنجلسا أني مسني الشيطان لن يحكيك أني الشيطان يا شافيني بنكب وحلا وعذاب عذاب أجي من بياني سوى آه، نبي أيوب الله ما sarki ya يا shi da rashin rashin lafiyar da ta shafi jikin shi wadda ta kai kowa ma ya guje shi sai matar shi ita ce take kai kawo inda yake amma banda ita babu wani wanda ya rage har waɗancan mutane biyu da muka ambata jiya suna zuwa kusa da shi kuma duka sun jami yana cikin wannan kuma a rashin lafiya tsawon shekara sha takwas kamar yadda ya zo a hadisi wanda ibn jarir ya kawo shi a cewa ya zauna shekara goma sha takwas cikin wannan rashin lafiya wasu malamai ma suna ambata cewa rashin lafiya ta shafi jikin shi da haka ma'ana kamar jikin shi akwai nau'i na irin rashin lafiya wanda mutane suke guje mata kuma jikin shi haka ya canza sai ya zama na kowa ya guje shi sai masu shi ita kadai take tare da shi take kai kawo wajen yi masa hidima yana cikin wannan yanayi ya roƙi Allah bikin sarki bayan mutum ne ne yana da dukiya Ɗan kabe da muka faɗa annabi dawo yana da mulki yana da dukiya yana da yaya amma duka suka zan babu wasu malamai wasu malamai ma suna cewa ƴaƴan da da matan duka suka mutu sai wannan mata amma dai babu wani dalili da ya gwada cewa sun mutu abin da dai dalili ya nuna kurin matar shi tana tare da shi amma kowa ya wuce shi shi ne nan Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi sallama wa zukura abdana ayyub ka ambaci ba wa ba wa ka kina da shi ka kina da shi dan kai koyi da irin alinki wajen hakuri izina da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa ya roƙi ubangiji cewa an neman saniyar shaitan yana cewa ya Allah shi dan ya fifi ni ya shafe ni bi nukbin da wa'ala wa azab da azab nukbin wasu ka fassara cewa ita ce cutar da jiki azab kuma cutar da ke cikin ciki da haka ne ya gaba da cuta a tare da shi kamar yadda ke muka bayani a nan ya nasabta abin zuwa ga shaidan domin aiki wanda yi mara daɗi ko mara kyau ba a nasabta shi zuwa ga Allah ita da cewa Allah ne ya halitta komai ya kaddara komai to amma a da zance sai a ce shaidan amma mutum ne ya manta alkur'ani ya karanta amma ya manta ba zai ita na ayoyin ba to sai ce shaidan ya manta da ko kuma ya ce an manta da shi ba zai ce Allah ya mantar da ni sai ce shedan ya mantar da ni ko kuma an mantar da ni abubuwan da na haddace na alkur'ani haka nan abin da ya shafi rashin lafiya me ko mutum ya ce Allah ya ya min rashin lafiya wannan haka ne amma adadin magana sai ce an jarabce ni da rashin lafiya kaga yayi ibahami kenan ba tare da ya kira sunan Allah ko kuma ya ce ma'ana ban da lafiya game da annabi Ibrahim ce wani zamaritu idan dai rashin lafiya fa huwa yashfihi Allah ne yake bani lafiya rashin lafiya ma daga Allah ne amma sai ya rama zuwa gare shi to wannan shi ne magana shi yasa anan shi ma ya shi dan ya shafe ni bi nufbi wa azab to ya kai wannan yanayi na wannan rashin lafiya ya zauna tsawon waɗannan shekaru da Allah ya kawo ya yi wani abin ya tafi wajen biyan bukata da ya je matan shi bata ba ta bata zo ba da aka da yi ne ya bukata to lokacin da ya yi wannan addu'a Allah ya fi wani Allah ya sanar da ce urkud bi rijlika ka sanya kafar ka da ki sa idan ka da ki kasa ruwa zai fito ruwan da ya fito har za mu sabin wannan na wanka ne kai wanka da shi ba baridun mai sanyi wa sharar kuma wannan na sha ne ma'ana wannan ruwa da zai fito yi ba ya wanka kuma ya sha da kuma ya yi ba ya wanka din sai rashin lafiyar gaba ɗaya ta jikin ta da ya sha ma rashin lafiyar gaba ɗaya ita ma ta cikin gaba ɗin ta ne ma'ana ya warke ya dawo garo kamar ba shi ba wanda ya zo a hadisi kamar yadda muka ambata jiya da matar shi ta zo sai take tambayar ba ta gane shi ba take tambayar da cewa ka ga wannan mutumin da aka jarraba mara lafiyar nan ana ta ce amma hakika mara ra'aytu rajulan ashbaha bihi minka idh kana fahimta. ya ce ni ban ga wanda ya kama da shi ba kamar ka lokacin da yana da lafiya kamar ku ɗaya sai ya ce mata fa inni ana huwa ai ni ne shi ni kike tambaya yadda ya warke ya dawo da haka ta ga ni da yawa su amma tana tunanin ya za a yi ta fara ce mutum da ta bashi mara lafiya to kamar yadda muka ambata bayan ya warke kuma sai Allah ya dawo masa kuma da arzikin shi aka turo hadarin girgiji ya zo ya masa ruwa na azurfa da na zinari a wuraren da yake tara abinci ya zama Allah ya dame da arzikin shi fiye ma da wanda yake da shi da ya tabbata cikin Bukhari da Muslim da Muslim na Imam Ahmad cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labari yace akwai lokacin da Ayyub yana wanka yana bayi ya cire tufafin shi yana wanka kharra alaihi jaradun min zahab sai kurin ya zo ta fara ta fado ya zinare kuma faja ala ayyu ya fi sauri fara kuma da yawa yana ta zubowa ta zinare sai ya bude ta fashe nan cikin dinga ba yana zubawa bana dahu rabbuhu sai Allah ya kira shi yace ya ayyu alam akun aghnaytuka an fatara ashe ban wadata ka baka barin wannan abin da kake gani ba na baka ba na baka ai ka wadata ka barin wannan qala fala ya rab yace haka ne ya Allah ka wadata ni walakin la ilahi an barakatika amma ba Allah banda banda wadatuwa ga barin albarkarka wannan albarka ce daga wajen ka ya Allah Duk kuma ba zan wadatu ga barin albarkarka ba wannan ya nuna yadda dan adam yake da san abin da yake na dukiya da alkhairi san dukiya ko san kuɗi ɗabi'a ce da Allah ya dace dan adam akai abin da yake mai muni mutum ya zama yana da ƙwallafa rai ma'ana ga kullum abinda Allah ya bashi gani yake yayi kana yana ta hanyar da wani wannan ba a san haka ko kuma mutum ya zama na a'a yana neman dukiyar ta haramu hanyar da Allah ya haramta ko ta hanyar kwaci ko ta hanyar sata ko ta hanyar rashawa ko ta hanyar kaza wannan duk ba a amma mutumin da yake neman halal din ba tare da kuma ya wuce gona da iri ya ɗauki dukiyar ya san ya ta a zuciya ba babu da da haka annabi ayyub ce Allah ya zama da su gaba da abin da yake albarka albarka kace ba ya Allah madaukakin sarki to ne ana Allah ya ce wa wahabna ku ahla Allah ya ce muka ba shi iyalan shi wasu malamai suka ce iyalan mutuwa su kai sai Allah ya ya tsira ya masa to amma babu wani dalili da yake gwada aka kamar da Ibn Ashur yake bada cikin tafsirin shi a abinda ma ayat take gwada take gwadawa iyalan shi in ma sun tafi sun bashi to Allah ya dame da su sun dawo gurin shi ko kuma ma'ana Allah ya bashi tunda mace shi tana sai Allah madaukakin sarki ya bashi da mace shi kuma Allah ya ba ta haihuwa wa mislahu ma'ahu aka ba ƙara mai ya zama ƴaƴan shi da jikokin shi sun karu ya zama yana da ƴaƴa da jikoki da yawa rahmatan minna Allah ya ce dan sun da gurin ma'ana rahma ce daga ubangiji ya ba shi waɗannan ƴaƴa da jikoki wa zikira da ulil alba kuma ya zama tunatarwa ga waɗanda suke da hankali wa khudh bi yadika yadika a wancan da Allah ya ce urkun bi rijlika ka da kika sa da imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yana cewa wasu daga cikin sufaye sun gaba hujja da wannan aya wajen abin da suke yi na rawa da tsalle yayin da suke zikirin suke ga Allah cewa ce annabi ayyub ya daki kasa da kafashi da haka kuma suke tsalle suna jira a kan kasa suna ta da kura wanda imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa na ga wani abu a bagadan da suke kiran shi at-taghbir at-taghbir daga al-ghubar al-ghubar kura to at-taghbir wani abu ne suke suna dukan kasa da abin duka kamar wani suna ambatan Allah sai na dukan da sa kura ta tashi to duk irin wannan nau'i ne irin abin da su bai yake wasu tsalle wasu kuma suna dukan mahi wasu suna dukan kasa da hannayen su ko makamancin wannan to suna ga hujja da wannan aya babu qurtubi yace wannan aya babu hujja a ciki ya za ku dauki ajanda wanda yake bai da lafiya Allah yake da kika sa ruwa ya fito saboda a fiko na Allah ya sha ya warke kuma kuma hujja ita wajen abin da yake na tsalle-tsalle da dukan kasa da ambatan Allah yake babu hujja a cikin wannan to sannan Allah ya ce wa ya bika da lisan ka ɗauki ciyawa da hannayen ka dibi na ciyawa ka damke ta fadrin bihi kai duka da wannan wala ta hana kada ka zama kayi laifi ya zama rantsuwarka baka cika ta ba abin da ya faru a matan shi ita take mai hidima kamar yadda ka faɗa a bai da lafiya to wasu na cewa ta yi masa laifi sai masa laifi sai ya rantsuwa ce wallahi sai mata bola da ɗari bayan ya warke sai tausayi sai ya kama shi ganin yadda ce mai halarci tana kai kawo a kan shi kuma yanzu ya zama abin da zai sasa masa ke na bola da ɗari shi kuma ga shi ya yi rantsuwa to yaya zai yi to shi ne bayan allah ya ba shi lafiya sai kuma allah ya ba shi mafita ya ce ka sanya hannunka ka dafi ciyawa fadar fi adadin wannan ɗari ɗin fadar fi ka dafi da shi wala ta hana kada kai laifi kada ya zama baka cika ka ba in kai shi kenan babu komai akan ka babu kamfa sai ya ɗebi hula da za ta kai ɗari sai mata duka ɗin shi kenan wannan shine abin da Allah ya umarce shi da yi kuma haka ɗin yi malamai sun tattauna cewa wani laifi kai masa akwai hikaya hikayoyi da ake kawo waɗanda kuma gaskiya sun fi kama da isra'iliya wasu ce tana tafiya ne sai shi ya zo mata ce abinda za a yi mijinki ya samu lafiya shine zan je in warkar da shi in ji shedan amma ina warkar da shi ki ce masa ya ce kai ne ka warkar da ni iya wannan in ya faɗa shi kenan ya biya ni shi ne sakamakona to ita ba ta san shedan ba ne ta ji ta ɗaya annabi ayyub shi kuma ya gane shedan sai ya fi ta yaya har za ta ji magana shaidan har ta saurari shaidan har ya nemi ya ɓatar da ita kuma ta zo tana cewa ya ga abin da za a iya faɗa sai shi kai ne miki hura da kai wasu da a ba wannan ba ne suka sake kawo cikin kamar wannan dai cewa shi ɗan ɗin ne ya zo zai warkar da ita zai warkar da shi amma akan sharaɗin za a yi masa yanka kuma ita ta yadda ta gaya wa annabi ayyuki shi kuma ya san shaidan da ya iya ta to wasu kuma suna doga suna cewa ba wannan bane waɗannan kisoci guda biyu gaskiya duk sun fi kama da kisa ta isra'iliya wasu suna cewa abin da ya faru tunda tana min hidima ta kame abin da abin sha wata rana babu abin da za a ci ta ɗau abin kulle gashin kanta ribon inda ta je ta sayar ta kawo masa shi kuma da ya zo sai ya ji bai ji daɗi ba sai ga kamar akwai dai matsala cikin harkar sai alkawarin zai mata wannan bulala da shi din to kuma dai menene yayi wannan alkawarin to sai Allah ya bani wannan mafita ne sai ya zama ya dauka ya dake da duka din shi kenan ya wadata to a karkashin wannan malamai sun tattauna shin wannan hukuncin ya ke kanta da ayyu ko kuma har yanzu yana nan kaddara yanzu kana da ɗa sai maka laifi kace sai ne maka hula da hamsin daga bayan sai ka zama hamsin din nan ba akwai matsala to ya halatta ka haɗa tsintsiya kwaya hamsin ka buga masa ko kuma mutum ne ya yi laifi yayi laifin da za a yi mai haddi sai aka ce to abin da za a yi mai yankon a yi mai bulala ɗari nan bara a haɗi ta a yi mai duka da ya alatta da wannan malamai sun tattauna akwai malamai da suke gari wannan hukuncin ya shafi ayyu kadai har suna cewa shi a shari'a annabi ayyu babu kafara wanda magana babu kafara a shari'a sai magana ce mai rauni idan mun karanta a hadisi biya ya yi wa wasu kafara a shi kansa da haka wannan umarni ne Allah ya bashi da haka yi wasu kace ya ke manta da ayyu imam ibn ashur yake ta dangane da haddi ai shari'a ta fa yadda ake yin haddi idan aka ce za a dinga yin haka a haddi to haddi zai zama kuma ba zai bada abin da ake so na tsawatarwa ba mutum za a yi bulala tamanin an hada abin da biro zarfar da biro ko tsinkiya ko wani abu ko direshi na bishiya an buga mai a ce jika to gobe wani ma zai zai ɗauka abin ba wani abu da haka yana cewa magana haddi ga yadda aka ce ai wasu kuma malamai suka ce a'a wannan ma har yanzu akwai irin shi a wannan shari'a domin akwai hadisi cikin sunan ibn maja da wasu daga cikin littattafan hadisi da wani mutum mara lafiya mara lafiya ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyar ta kai ma sun ce kashi ne ko da fata a cikin shi amma wata baiwa ta shiga gurin shi a haka sai aka same shi yana lalata mai saboda musiba da haka da aka gan shi aka ji ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mara lafiya ɗin ba ga abin da aka mace na sai manzo Allah ya ce ai mai hannu suka ce wallahi ya rasulullah muka taba shi mutuwa sai manzo Allah ya ce ku ku samu abin da zai zo zarba da zai mai rassa guda ɗari ku doka masa saurin shi ke suka ce gashi ya zo a hadisi da haka akwai malaman da suke cewa idan mutum ya yi abin da za a yi mai haddi kuma ya zama an mai haddin mutuwa ne shi kuma bai da lafiya kuma rashin lafiyar nan la yurja ba a tunanin zai warke nan kusa domin in mutum haki ya kama shi bai da lafiya to ko kuma mace haki ya kama ta ta haihu to ana jinkirtawa ne har ta yayi in kuma mara lafiya ne a jira ya warke to nan ana magana wanda rashin lafiyar ila ya shekara da shekaru aka yi to suka ce sai a dawo kan wannan abin da ya zo a hadisi kuma shi ke kiran abin da annabi ayyub ya yi sai a haɗa wannan hula din adadin wannan sai a doka masa to dai shi kenan ya wadata idan aka kalli wancan hadisi musamman waɗanda suka ce hadisin hadisi ne sahihi sun inganta hadisi da haka wannan yana yana koma ba in haddi ne ba tukar mara lafiya ce da ake tsarin za ta wuce to jira ake sai mutum ya warke sai a yi masa wannan abin da yake na haddi din amma shi nan annabi ayyuhu Allah ya ba shi mafita dan kyautata wannan matar wadda ta yi halarci ga mijinta ba ta guje shi ba ta ci gaba da zama da shi tana mai hidima sai Allah ya tausaya mata sai Allah ya bashi wannan mafita ne wasu suka ce da wannan ayar ma za mu iya fahimtar halarcin dukan mace idan ta saba wa miji to dukan mace a cikin addinin musulunci akwai shi sai dai ba duka bane da zai fitar da jini ya karya ta shi wannan maza Allah ya hana duka ne na ladabtarwa shi ma kuma sai mutum ya bi matakai da Allah ya hana wallahi takhafu takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wa hajruhunna fil mazaji wa dribuhunna Allah ya magana wa'azi da nasiha kaurace musu gurin kwanciya ka juya baya kuna ɗaki ne shimfiɗa ɗaya amma kaurace mata duk in wannan bai ci Allah ce wa dribuhunna kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai ingantattu ya gwada mana shi ma mai dukan mata ɗin ba shi ne abin da ya fi alƙairi ba shi sai sa manzon Allah bai taɓa dukan mace ba kamar da nana Aisha take faɗa amma in ta kama za a yi duka ɗan a yi duka maza na ce gairan mubarrik ba duka da zai tadda jini bai cutar duka wanda ne zai zama na tsawatarwa irin dai dukan da ya yake wa malamin shi malami yake wa ɗalibin shi a makaranta malami mai hankali ba dukan ɗalibin shi duka na gaba da kiyayya dukan nan da ake kaza an fasa wa yaro jiki yana jini ba ba ba daidai ba ko a fasa wa yaro kai ko a yi zai lutu a kai ko na ba daidai ba ne shi ɗalin shi ɗalibi ana dukan shi ne a babin tarbiyya dan duka ne da za a yi masa a hannu baya wuce ɗaya biyu uku ya ji zafi shi kenan ya wadatar ba wai a yi ta dukan mutum wani ba ga an cire rigar shi an farfasa mai baya wannan ba kyankaniya a ciki kuma babu wani dalili da shari'a ta nuna za ka ko dukan hatsi da ake wa masu zina da masu ƙazafi, in ka zai da malamai suke ta shi ba irin wannan duka bane mutum ya dace ya dage ta duka mutum wani ba har kare ya ce mutum wannan ba daidai bane da haka duka ne na ladabtarwa yadda dai mutum zai ji zafi to akwai shi a addinin musulunci amma ba shi ne abin da aka fi so ba to da annabi ayyub yayi wannan Allah ce inna wajadna sabira hakika mun same shi mai hakuri ni'mal abdu ma jalla da wannan bawa innahu awwab hakika mai mai yawan bai da lamarin shi ne zuwa ga Allah karkashin wannan kissa akwai fa'idoji da dama da za mu fitar daga ciki tana nuna mana duk wanda ya yi haƙuri da wata cuta da ta same shi ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah to Allah zai saka masa duniya da lahira ku duba ayyu Allah ya ce ni'mal abdu innahu huwa Allah ya yi da shi ki madanna da shi sannan kuma a duniya Allah ya ba shi mafita da yin rantsuwa ba. zai yi kaza Allah ya ba shi mafita ya ce ga hadda zai yi fita duk sakamako ne na kan haƙurin da shi sannan abu na biyu da za mu koya a wannan kisa, tana gwada mana cewa annabawa su ma ba sa mallakar wa da kansu amfani ko cuta ana annabi ba zai iya cutar da ya sa wani cuta ko ya sanya wa kanshi ba ko ya yi wa kanshi ko ya yi wani wanda da aiki gina Allah wa iya fuskan mahu bi domin fala ta shi malahu illa Allah ne yake warkarwa Allah ne kuma yake jarabtar mutum da abin da zai jarabe shi gashi nan annabi ayyub Allah ya jarabe shi jarrabawa mai tsanani ta rashin lafiya har tsawon wannan lokuta wanda da annaba suna iya wa kansu wannan abu da bai zauna zuwa wannan lokaci ba amma ku duba ne Allah ya ce wa ai wazkur abdana ayyu izna da rabba ubangiji ya kira wa Allah ya roka to duk wanda yake ganin ya fi karfin ya roki Allah to ya bace babu wani wanda ya fi karfin ya roki Allah madaukakin sarki sannan a cikin wannan kissa za mu ga tawassuli da yanayi da mutum yake ciki ya halatta kai tawassuli da yanayi da mutum kake ciki Allah ina cikin babu Allah ka bani Allah ina cikin rashin lafiya Allah ka bani lafiya ma'ana mutum ya tawassuli da halin da yake ciki ya roki Allah kun ga anan annabi ayyub ya ce anni masani ash-shaytan bi wa azab yace ya shafi ni da wahala da azab ya Allah ka bani lafiya ya roki Allah madaukakin sarki sannan har yau a cikin wannan kissa za ku ga abin da ke nuna cikar ikon Allah akan dukkan komai Kasa aka ce doka da kafa shi kuma ruwa ya fito wani Allah mai iko ne akan dukkan ku kamar yadda aka ce annabi Musa ya daki ruwa da sandan shi kuma yana duka kuma ruwan ya rabi biyu to wannan kai ka san ikon Allah ne kuma Allah yana yin ta abin da yake sannan a cikin wannan kisa har wayo za mu ga abin da ke nuna duk wanda ya yi haƙuri akan abin da Allah ya hukunta masa to Allah zai canza masa da abin da ya ce alkhairi ku duba a wannan kisa din Allah ya ce wa wahabna lahu ahla muka da masa da iyalai shi sannan wa mithluhum ma'a da fatan kwato ana Allah ya bashi kuma ya kara mai duk ƙarshe Allah mai yace inna nadana musafira mun same shi mai hakuri to wanda zai hakuri akan abin da Allah ya bashi to Allah zai canza mai abin da yake kai idan ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan a har wa yau a cikin wannan kisa za mu fahimci akwai halaccin mutum wani sa'i ya amfani da daba don fita daga wani abin da yawa da a kan shi amma dabara wata shari'a ta halatta akwai babin dila da malamin ke bayanin iya akwai dabara halattacciya akwai haramtacciya irin dabara da bani isra'ila suke da aka hana su su ta cewa kada su kama kifi a saba suke zuwa juma'a su sanya abin kamun kifin Sabar ba za su fita ba lahadi filin ya shiga ranar asabar lahadi su je su ɗauki kuma wannan hila ce haramtacciya ko aka haramta musu kisan dabba sai su dinga gyara kisan sai su sayar su cinye kuɗin ta ga hila ce haramtacciya da aka hilar da za ta kai mutum zuwa ga haramun haramun duk dabarar da mutum zai dan ya cimma wani abu na haramun ita ma haramun amma akwai wanda take kamar yanzu irin wannan wanda Allah madaukakin sarki ya ba annabi ayyub akwai babin dai malamai na bayanin irin nau'o'in da suka halatta da wanda su halatta ba don haka hila dabara ba gaba ɗaya ce ake haramta ta ba akwai wanda yake ma'ana halattacciya ce malamai na yin bayanin ta cikin littattafai har wa yau a cikin wannan isa za mu ga falalan hakuri akan abin da ya samu mutum nabi ayyub da ya hakuri ga abin da Allah ya saka mai aka damai da lafiya ya zama lafiyayye aka damai da arziki ya zama mai arziki da wadata sannan aka dame da iyalan shi aka tsara mai kwatankwacin su ba ya zama ga jikoki ga yaya su ne rage babu abin da ya rage na duniya da ba shi ba saboda ne Allah ya ce inna wa lajana khafariya ni'mal abdu innahu awwab ma dalla da bawa mai yawan mai da lamari ne zuwa ga Allah idan mun duba wannan sura a baya mun ji jarabtar da aka yi wa annabi Sulaiman shi ma kuma bayan an fasa jarabta din Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab ma dalla da bawa annabi Sulaiman mai yawa mai da lamari ne zuwa ga Allah to a nan sai a ɗaya daga cikin magabata yake cewa bayi ne guda biyu Allah ya tarrabe su ɗayan ya yi haƙuri shi ne annabi ayyu inna wajadnahu sabira su kuma ya gode wa Allah shi ne annabi Sulaiman Sai kuma Allah ya musu yabo da daya ko wanne Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab wannan jarraba shi ake da rashin lafiya wancan kuma jarraba shi ake da mulki in ka karanta suratul naml ma za ga abinda annabi Sulaiman yake faɗa lokacin da yaji magana tururuwa lokacin da yaji kaza ki haza min fadl rabbi fala da ubangiji ne ya kulwan a ashkuru an akfur zan gode ko in kafirci zan yi mutunci ko ga shi an an jarrabe shi da da mulki da samu da ni'ima ya gode wa Allah ya zama mai godiya Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab shi wannan an jarrabe shi da rai da dada da cuta da rashin lafiya yayi hakuri Allah ce inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab sai malamai suka ce wanne ne yafi da wanda aka jarraba da samu yanzu Allah ya baka kuɗi kamar na wani ga lafiya ga kuɗi ka kiyaye dokokin Allah baka wasa da zakka zaka fitar ko biliyan da wuce ka bayar sallah ba ta wuce ka ajin ga azumi ma'ana dai ka cinye wannan jarraba ta dukiya baka mutunce ba domin ita dukiya tana cikin dalilan da sukan sa mutum ya fantare Allah ya ce kalla innal insana la yataba arra'ahu dagan dan adam yana cikin abin da yake sa ya fantare ya mutunce ya yi dagawa ya ga yana da dukiya inna qaruna kana min qaumi musa wa baqa alayhi wa atainahu min al-kunuz قال إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة قال يدي الأغاوة to Allah ya ba irin wannan jarrabawa ko kuma Allah ya jarraba mutum da ba ya waye gari abinda za a ci da kyar ake samu an samu na yau to na gobe sai abin da Allah ya wata ran ma a samu da da yamma babu rana babu amma ba kullum kuma bawa sai alhamdulillah ko bai taɓa kai kukan Allah wurin wani ba to cikin biyu da wanda aka jarraba da akwai alghani shakir mawadaci mai godiya mana ce mai godiya mana wanda shi tsare kokin Allah wasu yanzu akwai mawadata amma in ya fitar da zakka ba ba iya bayarwa zai ga yanzu yana da kuɗi biliyan biliyan ya fitar da zakka ta kama naira miliyan ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar ko zakka ta kama biliyan ɗaya to sai ta kallon wannan miliyan kudin ba zai rabu ba zai kalla a da Allah ya bashi ko tsora ta kama bikin ɗari da to sai ta kallon ɗari biyar ɗin nan sai ya kasa ba da ya to wannan ba shi muke mana muna gama magana algarin bishashir mawadacin da yake gode wa Allah ya tsaya kan dokokin Allah kuɗi ba sa shi ɗagawa ba su hana shi bautar Allah ba yana sadaka yana shiga sadaka, yana zuwa jana'iza yana kaza da kuma alfaqiru sabir fakiri amma mai hakuri mai mai lamarin shi zuwa ga Allah ba za ma ka taɓa gane cewa bai da shi ba Wani ne ne yanzu na san in zafi za a ba mu ana a ce yanzu a zaɓi mutum a jarare ka da babu ko da akwai kowa zai ce da akwai amma jarrabar da akwai ma tana da wahala muna kallo wahalar rashi ne to ita ma wannan tana da wahala ba kowa ana zai ba dukiya bai a yi sa wani hadisi ya ce mawadata talakawa sai sun shiga aljanna da shekara ɗari biyar kafin mawadata saboda ba duka zai wannan ba to sai wasu ke cewa fakiri mai haƙuri ya fi wasu suka tafi tafi akan fakiri mai haƙuri shi ya fi wasu suka ce a ganin shakir mawadaci mai godiya ga Allah shi ya fi suka ce ga hadisin zahaba ahlul dusuri bil ujuri suka zo suka ce masu kuɗi sun tafi da lada suna yin sallah kamar yadda muke suna azumi kamar yadda muke amma suna sadaka da sauran dukiyar su ba ma kai. wanzu Allah ya yi wa hambai ga abin da za ku yi ku yi kafara ku yi hamdala ku yi kaza masu kuɗi suka jira mali kuma suka yi wannan waɗannan sahabbai suka da gurin manzo Allah suka ce kowa goma masu wadata ba sun ji abin da ya su ma suna yi mai manzo Allah ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wani suka ce da haka al alghaniyu shakir ya fi akan alfaqiru sabir amma magana mafi inganci inna akramakum inda Allah ya kakara wanda wanda yafi kusanci ga Allah shi yabi amma kowanne kuma abin a yaba masa domin da yawa mutane ana magana jarraba sun fi ganin jarraba da rashi amma jarraba da wadata ma ba karama ba ce ku karanta alkur'ani mana da da ya karɓi littafinsa da hannun hagunsa me yace ya laita ni kana tirqadiya ma aghna anni dukiya ta bai zo da samun komai ba halaka anni sultaniya Allah ya ce wa ma yughni anhu maluhu idza tarata duk waɗannan masu dukiya ne ka karanta suratul qalam ma Allah ya ba mu labarin shi ma wani kulli ba'da zalika zani an kana zamani wa bani idza tukila alayhi ayatuna qala asafu ila qul to ba karamar jarraba ba ce duka biyu shi mutum abin da zai roƙa Allah ya bashi abin da yake mai kyau a duniya mai kyau a lahira wani zaman shi babu din ya bi alkhairi saboda ya fi tsoron Allah in bai da shi kuma idan yana da shi kuma wani to ba magana tsoron Allah ina tana mana matasa muna zuwa karatun Dattar Ahmad Muhammad Bilki Allah ya ji shi da lokacin yana karatu a uk all side wannan wajen in ban manta ba na ko na ko ne ko makamancin nan to akwai wani abokin mu shi bai da shi ko kuma lokacin da ke kuna ne muke tawowa mana zuwa to wata ran mu goyo shi wata ran a zai to daga rijiyar ne mu zuwa karatu an gama karatu kuma wata ya kafa zai koma to daga baya bayan an ɗan ƙara shekaru an wannan sai muka ga ya ja baya to sai muna tsokanar shi kace ce aiki kana talaka ta imani kana ta, ka a kaba muke zuwa karatu amma yanzu kana da kuɗin da za ka mota ka je ma ba ka zuwa to muna so kana shi da da wannan to a mutane akwai wanda in bai da shi ya fi zama lafiya sai da haka shi yana roƙon alkhairi kuma Allah ya san alkhairi shi ne zauna haka sai Allah ya san shi haka wani kuma in bai da shi to nan musiba ne zai zai zai yi fada ma da kowa gidan shi ma ba za ta zauna lafiya to shi ma yana roƙon Allah alkhairi sai Allah ya bashi shi yasa kai bawa ka nemi zabi a gurin Allah Allah ya san da ya bi dacewa da kai wata wahalar gwara wata da ita domin da wahalar lahira gwara ta duniya dan ta duniya ba wahala ba ce inda mutum ya mutu da imani to cikin wannan ayar wasu na cewa duka za mu ga Allah ya yi duka annaba wannan guda biyu kuma kowa da irin jarrabar da Allah madaukakin sarki ya masa kuma ya ci wannan jarrabawa

إنا أصلحناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأحياء نعم الله شيء واذكر عبادنا نعم بشبايه إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي أولي الأجل ما أبو ذات أرضي ودن إبادة والأبصار فكما بصيرة إنا أخلصناهم الله شيء من كيف mun tashi su bi khalifatin da wata tatacciyar ɗabi'a zikirar da shi ne tana gidan lafiya wa inna mu haƙiƙa ku'idana a wajenmu laminan mustafai na akhiya suna daga cikin zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya zaɓa wadda kur isma'il ta ambaci isma'il wal da al wa zarkif da zarkif kowanne cikin wannan guda min al-akhyar yana da cikin zaɓaɓɓu har wayar al alqur'ani su gaba da ambata ma mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira waɗannan bayi na Allah duka dai ababin koyi wasu kur ibadana ibrahim kace da bayin mu sune wa ibrahim ibadana ana ana nufin bayin Allah masu tsoron Allah masu bin Allah masu kadaita Allah ibrahim shine annabi ibrahim wa ishaq da annabi ishaq wanda dane da annabi ibrahim wa yaqub da yaqub wanda da ne A anan an ambaci uba da da da Zika. Allah ya ce ulil dukkanin kuma ma abota karfi anan kamar da muka ambata a baya ma'ana karfi na wajen ibada da yin abin da Allah yake so da barin abinda Allah baya suna da karfi wajen tsayawa su bauta wa Allah su yi abin da Allah yake so shine anan ibnu kafir yace ya'ni bi zalika al-amal as-salih wal ilm an-nafi da Allah ya shirko lil aiki wata abubuwa da kuma basira ma'ana basira masu ilimi ne suna da ilimi na gane abubuwa da tantance abubuwa da yin abubuwa masu kyau shine ana yin cewa al'amal as wal Allah ya yabe su kenan da aiki na kwari da kuma ilimi mai amfani wal quwwata fil ibada da kuma karfi wajen bautawa Allah ba sa rawarta sukan tsaya su ibada wal basira kan nafiza da kuma basira wanda take mai kai wajen gane abin da yake daidai Allah ya bi waɗannan bayi a annabi Ibrahim da Ishaqa da Yaqub to anan za mu gaba ambaci Isma'il ba wanda ambacin shi zai zo gaba sai Allah ya ce inna aqlasnahu hakika mun tashi mun tsarkake su bi khalisati da wani abin tsarkaka zikirar dar shine ne yana lahira. Allah ya ce mun musu baiwa da wata ɗabi'a wadda take mai kyau ita ce kira lahira duk da zikirar da ɗin nan malamai su ta ambatan abubuwa daban-daban wajen fassara ta amma duka kuma ma'anar su ɗaya ne wasu fassara ta da cewa mun sanya su suna yin aiki na lahira ba su damu da duniya ba lahira suke nema kuɗa shi ne da'iman kina lahira suke da haka abin da za su samu koma a wajen Allah kyakkyawa suke wasu ka ce a nan zikirar dari shi ne suna lahira da kuma yin aiki da neman lajira ne kamar da yadda wacce fassara take wasu ka ce ana abin da ake nufi Allah ya kire mun san duniya ya sanya mutu ma'ana ambatan lahira da san lahira da kuma yin aiki don samun kyakkyawan sakamako a lahira duka ne waccan ma'ana ce da haka ne duka in ka duba za ka ga abu ɗaya ake kewayawa da ma'anar zikirar da ma'ana mutane ne masu tuna lahira domin bai tuna lahira mai neman kyakkyawan sakamako a lahira wannan yana sanya shi kuma a duniya zan mai kyakkyawan halaye da ɗabi ba zai yi sasha ba ba zai yi zalunci ba ba zai yi alhush ba ba zai ki sallah ba ba zai ki azumi ba ba zai ki bin iyaye ba duk wani ɗabi'a mara kyau ba zai yi ba dan bai san yana cire lajira sannan kuma zai yi abu duk mai kyau dan mai dan yana cire lajira kan sa to Allah ya fifita su da wannan da malamai sun ishara cewa a nan ana tsarin su da Allah ya isma da Allah ya ba su kariya domin annabawa Allah yana kare su daga fatawa cikin ma'ana zunubai da yin sabo sai Allah ya ce wa innahum indana hakika su a wajen ku laminan mustafai al-akhyar suna cikin zaɓaɓɓu waɗanda kuma suke takattu domin al-istifa da al-khiyara ko al-khiyar duka zaɓi Wana Allah ya zaɓe su ya tantance su, da ka bayi ne da Allah madaukakin sarki ya zaɓa. Da haka Allah ya yi su, kuma za Allah suka kare sallama ya koyi da su. Sai Allah ce wasu kuri Ismail, ta ambaci Ismail. Kun ga shi ba ambaci shi kan tare da su ba. Imam Ibn Ashur shi an ambace shi a nan shi kaɗai dai shi ne kusan kakan larabawa. domin al'ummar mafi yawancin larabawa kamar da yake faɗa yi mafi yawancinsu jikokin annabi ismail sannan kuma ta ɓangaren matarsa kuma akwai wani kuma tari mai yawa wanda shi mata nan ɓangare kamar kaka yake a wurin raka ce aka ware shi da an batu saboda me saboda a jada fito da wannan fisar da yake ita sai aka ce waliyasa da aliyasa sai a kawo a annabi aliyasa a tare da shi shi kuma an ambace shi tare da shi suka ce domin matsayin shi kamar irin matsayin annabi Ismail da wurin annabi Ibrahim annabi Ismail yana taimakawa annabi Ibrahim cikin ayyukansa hatta aba tare da gina da shi wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida ko wa Ismail qawa'ida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna tare suka yi aikin gina Ka'aba da haka kuma shi ya ci gaba da yin wa'azi da karantar da mutane suka ce to shi ma ali ya sau kamar ɗa ne wurin annabi iliyas shi yake taimaka masa shi ya ci gaba ma da karantar da mutane bayan annabi iliyas ya shuɗe da haka shi ma sai aka ambace shi tare da isma'il saboda kamantacciyar yadda suke jita wannan kifu sannan aka kawo shi kuma zarkifu shi kuma ya yi daidai da su saboda haƙuri shi kuma yana da haƙuri, annabi Isma'il a bayan mun karanta kissa shi da aka ce a yanka shi hmm. da irin abin da yake kuma shi ma mai hakuri ne kamar yadda Allah ya faɗa to dan haka sai aka haɗe su anan Allah ya ce wa Isma'il da wa Idris wa Zakir sai Allah ya ce kullun min as-sabirin dukkan suna cikin masu haƙuri, to da haka aka ce manzon Allah ya jira su ya ambace su wa kullun min al-akhyar dukkanin su waɗannan suna cikin zaɓaɓɓu da Allah madaukakin sarki ya zaɓa ya ɗaukaka su cikin bayan Allah kuma ake kiran annabi sallallahu alaihi sallama da ya koyi da su sai Allah ya ce ya Allah. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن جنات مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب نعم ألا يقول هذا ذكر وانا أبتوني وذكر في هذا إن الشيء عند أبواب البلاغة ذكر الاختلاط معناه كمر أن ينكي كما ذا شبه وتكفى في هذا kalmar ta zo mubtada da khabar haza zikir wannan ambato ne waɗannan annabawan da aka ambata ambato ne da daukaka Allah ya ce ambace su amma wa inna lil hakika waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suka ji tsoron Allah suna da lahum na ma'ab makoma suna da kyakkyawar makoma jannati adnin sai aka fassara wannan kyakkyawar makoma da cewa aljannatai ne na zama ma'ana wanda ya an shiga ba fita na dawwama wa fasta hasan lahumul abwa kuma duka an bude musu kogobin su suka ce kogobin aljanna ba a rubewa dan yan aljanna su shiga su fita su yawo yadda suke so sabanin wuta ita wuta rube ta ake dan azaba ta zama azaba a kai Allah madaukakin sarki ya yana gaya mana cewa wuta kulle ta ake busa daji ma'ana ana rufe kogofinta saboda ya zama karin azaba amma aljanna a buɗe take wani mala'ika fi rukununa alaihim min kulli ba mala'iku suna shigowa ta ko ina suna gaishe da su Mun aljanna suna fita su je duk inda za su je sannan ga karin ni'ima shi yasa anan Allah ya ce wanda take an bude wa kogofi muttaqiina fiha suna kishin gida a ciki yad'una fiha bi fatihatin suna kira a kawo su kayan marmari a kawo kayan marmari kasiratin mai yawa kala kala kamar yadda muka karanta a baya wa sharab da kuma abin sha shi ma mai yawa ma'ana suna zaune ana musu hidima kamar yadda duk mun karanta wannan a baya yara suna musu hidima suna kewayawa tsakaninsu ko kuma suna zaune cikin ni'ima da jin daɗi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ni'imta mu da samun gidan aljanna Allah ya fi mana kurakuranmu Allah sarki ya yafe mana kurakuranmu da ba mu ikon tuba da komawa zuwa gare shi da muka karanta da dai Allah ya ba mu nada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana ba mu ikon gyarawa Allah ya ji kan mu Allah madaukakin sarki ka kyautata namu zuwa Allah ka tsara mana albarka a rayuwa a cikin dukiya da 'ya'ya da duk abin da muka mallaka da rayuwar mu gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin